Fa الميمنه ما اصحاب الميمنه ما ابو تهنن داما waɗanda za su karɓi littafinsu ta hannun damansu babu wanda ya kai ɗaukakar su da matsayinsa